wannan wannan an yi sabani kan kan kan wannan lissafin namu na na majalis din littafin nan ko majalisi ne nawa ne da hudu an tabbatar kenan بسم الله الرحمن الرحيم مجلسنا أشرين فاكن قول إن شاء الله ومفهومه في الإسلام In insha Allah da kuma ma'anar a musulunci me ma'anar insha Allah domin yau mutanen mu sun dauki insha Allah ta zama musu wani dalili na saba alkawari da kuma ƙin kula da lokaci shine dalilin kawo shi a cikin wannan littafin sai aka ce wa min ba'i tala'abun nasu bihi fi awqati daga cikin abinda mutane ke wasa da shi a yau a mafi yawan lokuta ya sa muku al'ayat al'akwat al'akwat al'auqat kai al'auqat wasti'malu qawli insha Allah shine yin amfani da kalmar insha Allah fil mawa'idi alƙawarra walhalifi da kuma rantsuwa in mutum zai yi alƙawari shi ya faɗi insha Allah in kuma zai yi rantsuwa da ce sha Allah fayyattakhizuna hazal alqawla hirjan sai su ɗauki wannan magana ta insha Allah a matsayin wani kandagarki a matsayin wani rigakafi wa malja'an kuma su ɗauke shi a matsayin mafaka fi ikhlafil wa'adi wajen saba alkawar masalan misali ya idukan insanu mutum zai maka alkawari لأنه سيلتقي بك في ساعة كذا ذاك حدزي حدك يا وجي أعرفي كذا وفي مكان كذا كما قعد أوجي كذا ثم يخلف ذلك الموئدة أما كما سيصاب والنبع القوار فإذا لمته إن كذر جيش يعتذر سيباك أدري بأنه قال إن شاء الله وأن الله لم يشاء sai ya ce maka ai ya ce maka insha Allah kuma ai Allah ne bai so ba ko ba haka muke yi ba na shirya ta duk فإنهم اتخذوا هذا القول لعبا ولهوا waɗannan mutanen masu irin wannan sun ɗauki wannan batun na insha Allahu a matsayin la'ibin wata wa lahwan da wargi wa malja'an kuma wata mafaka li ikhlasil wa'di domin su saba alkawari wa tadyi'il waqti da kuma tozarta lokaci mayun yunjidu hasaratan duniyawiyyatan wa nadamatan ukhrawiyatan abinda da karshe ke jawo asarar duniya kuma ya jawo da nasin a lahira haka mutane suka dauki insha Allah hal natasha'al idan to mi tambaya kenan ماذا ya قول kaulu insha allah. me ake nufi da insha Allah insha Allah nan ya faɗi insha Allah aka sa ya zama insha Allah ko ba ka bane In gane wajen Kin daban sha'a daban haka za ka ga mutane da yawa suna rubuta ko a sakonni da suke yi, sai mutum ya sa insha'ullahi insha'ullahi ala fat mutum bai raba ba ya zama insha'ul lahi kaga khalqul lahi ko inda zai ba banna da yawa a ciki insha'ul ina inna ansha'ana hunna insha'a da inna khalaqna hunna halka ko <clears throat> wa ma alaqatuhu bil wa'di sannan kuma me tambaya me alaƙar insha'allahu da alƙawari kuma fa'idatuhu sannan me fa'idarsa wa asaruhu fil wafa'i ahli da kuma tasirin da yake da shi a wajen cika alkawarin wa ahadi ahdi da cika dai alkawari wa waqti da kuma tsara lokaci me me alaƙa kun ga tambayoyi ko ba tambayoyin nan su ne kamata mu san amsoshin su ko ku a yadda waɗannan mutanen suka ɗauki la insha Allah a matsayin wata sau shi kenan mutum ya san ba zai abu ba sai ce insha Allah haka ne ake amfani da ita asluhu daga ina wannan kalmar ta zo ina ne asalinta daga ina ne tushenta ya Allah ta'ala Allah yana cewa wala ta ƙulan shay'in kada ka ce kada ka sake ka ce game da wani abu in ni fa'ilun zalika gidan tabbas ni zan aikata abu gobe ka ce haka a'a illa in ya sha Allah shi dai kai kan bibiyar kika ce in Allah ya so wazkur rabbaka idza nasita sannan kuma ka ambaci ubangijinka idan ka tuna idan za ka yi wani abu baka ce insha Allah ba shedan ya mantar da kai daga baya ka tuna to ka ce insha Allah kai istidraki istidraki shine wadkur rabbaka idza nasita ay qawlu insha Allah zikrun rabbi an عسى أن يهديني ربي raba من هذا rashada. sannan ka sake faɗin cewa da sannu ubangiji na zai shiryatar da ni abin da li aqrabu min hadha rashadan abin da yafi kusanci da shiriya fiye da wannan so ka in mutum zai faɗi insha Allah wannan Allah ta'ala yana ma'anarsa sama batu ne wannan ayar wasu malaman takiri sun kawo ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai yi bayani a game da zulkarnai wa yas'alunaka an zulkarnai to annabi kuma sai ce zai ba da amsa sai bai ce insha Allah ba saboda sai Allah ta'ala ya mantar da shi har sai da aka sake masa tambaya daga baya to shine sai annabi mai ce zai yi bayani shi aka so kan masa da wannan aya wala tuqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah wa dhkur rabbaka idza nasita to nan yace insha Allah daga nan sai aka masa bayani qul sa'atlu alaykum minhu dhikra sai ya bada bayanin ahwal na ne guda uku tafiyarsa mashriqud dunya da tafiyarsa magribin duniya sannan kuma da tafiyarsa ma bayan saddai waɗannan wurare guda uku zulkarnai ne ya je matla'u shamsi da magribu shamsi matla'u shi ne mashirikunta magrib ya fara zuwa sannan bayan ya je magrib ya tafi mashirik bayan ya je mashirik sannan kuma ya tafi bangon duniya wanda shi ne ya gina bangon duniya kuma lokacin ba bango bangon duniya da kake jiya ina yake china ko waye taba ina ka ta waye taba gani لا شريعة يقول الإمام ابن كثير رحمة الله عليه الإمام ابن كثير رحمة الله عليه يشي هذا إرشاد من الله تعالى لرسوله wannan shiryatarwa ce daga Allah zuwa ga manzansa ilal ajabi zuwa ga yin ladabi fi ma idza azama ala shay'in li yaf'alahu fil mustaqbali idan ya tashi zai yi wani abu nan gaba an ya gudda zalika ila mashi'atin Allah azza wa jalla ya mai da wannan zuwa ga ganin damar Allah da kuma san Allah Allah bil wanda Allah shine masanin ababen da suka fice allazi ya'lamu ma kana wanda ya san abin da ya riga ya gudana wa ma ya kunu da abin da zai kasance wa ma lam ya kullau na kaifa ya kunu da abin da ma bai kasance ba kuma in zai kasance ya zai kasance in ji aliman mu kace ka ga ladabi ladabi ne so da kai ya za a yi mutum abin da ya zama ladabi ga Allah kuma mutum ya rika wasa da shi har a rika cewa insha Allah wani kuma insha su wani ai in ke suwa da suka ji maka insha Allah ka ka yadda inna lillahi wa inna ilaihi raji wanda ba musulmi bane sai ki faɗin wannan magana ya insha Allah ka insha Allah ka shi wa zai da insha Allah ka ba musulmi bane yake faɗa wa musulmi haka to da ya san kawai yana neman ya gare shi shi kuma sai ce ta insha Allah ba sai kuma shi ke ya ce masa in sha Allah ya ce bai yadda ba in sha Allah kuwa zai zai yadda yake in dai yana son ya yadda da maganar sai ya janye in sha Allah ya ce ba in sha Allah ba ka duba fa kalma ba in sha Allah ba shi kuma wancan wanda ba musulmi ba sai ya yadda وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga annabi sallama yace qala sulaiman ibn dawud alayhi assalam annabi sulaiman dan dawud alayhi assalam yace da tufan lailata ala 70 mar'atan lallai yau da daddaren nan sai na zagaya na sadu da mata 70 malamai suka ce Allah ta'ala yana ba annabawansa ƙarfi ƙarfi da bai ba sauran halittunsa ba duk da cewa Abin ke da suke dauke da shi na damuwa da kuma isar da Allah da wahalhalun da suke fuskanta to Allah madaukakin sarki sai ya musu rangadi ya ba su makuci a wancan wanda a ɗabi'a ɗan adam idan ya shigar da abubuwa to sha'awar ba ta fita yake a zuciyarsa amma kuma su duk wannan abin da suke fuskanta na shada'idu na wahalhalun duniya da ƙaryata su da ake yi da abubuwa da suke fuskanta sai kuma Allah ya musu wannan baiwa ta daba haka limamu al qutubi abu al-abbas ya faɗi a cikin al-muslim yana sharhin wannan hadisi to annabi sulaiman alaihi salam ya faɗi haka sannan wanda yana nuna mana ashe annabawan Allah kafin annabi sama suna da suna da mata da yawa a cikin a cikin at-taura su cewa suke annabi sulaiman ma matan shi sun sun kai nawa cewa suke matan shi matan shi sun kai dubu da haka suke faɗi na annabi dawud suna da mata da yawa haka suke ba da labari duka ba tabbas a cikin waɗannan talidu kullum ra'atin min hunna gulaman yuqatilu fi sabilillah kowace mace daga cikin su ta haifa mana ɗa namiji wanda zai zama mujahidi wanda zai yaƙi don tabbatar hanyar Allah ka ji manufar ashe kullum ana son mutum ya zama ya zama yana da ulul himma wannan ishara ce zuwa ga ulul himma yuqatilu fi sabilillah ba so ya rika abin da mabani na shuhuda yake so ba ya ya'yan da suka je za a ganin su in ya mutu kuma a lissafa a ce ya mutu ya bai ya goma da yana aiki a nnpc da ya tsohon sakataren gwamnatin tarayya ne da kuma ya rike nda kuma haka mutanen mu suke za har yanzu na kasa gane fa'ida wannan abin da ake faɗi a rediyo ko mai hikimar shi ko wani daga cikin ku ya mana bayanin hikimar sa mutum ya mutu a rika faɗin wa ƴaƴan da ya bari ga matsayin su me cike hikima ya musu tarbiyya mai kyau na ku ko ne ni ban gane hikimar ba har yanzu ga wannan bai da wani amfani yana cin annabi mamnu wanda ba a yi da shi ba in mutum ya mutu a faɗi ya mutu a faɗi cewa za a masa sallah a waje kaza in kuma tarihin shi za a ba da bayan ya mutu kuma a zo a ba da tarihin shi daga halas ne ba addini ba a ba da tarihin mutum halas ne a musulunci ba addini ba ne ba za ka ce don ka ba da tarihin wani shi nan ka samu lada ba halal ne daidai ɗaya suke da cin ƙarmaki mun gane ya zuwa ba da tarihin in kuma akwai abin da ake son a fitar na fa'idojin yadda ya rayu to wannan ko babu laifi shi ma abu ne mai kyau a zo a faɗi cewa ya yi kaza ya kaza ga yadda ya nemi ilimi ga wahalhalin da ya sha ga abuwa domin me can baya su koyi darasi a ciki wa qara'u adaba man qablakum rubbama 'allama hayyan min gabar to kuma wannan kenan fakila lahu sai aka ce ma annabi sulaimanu alaihi salam kila lahu malamai suka malama mai ruwa ya suka kala lahu malaku mala'ika ya ce masa in sha Allah ya Sulaimanu ka ce sha Allah alam ya kul sai annabi Sulaiman bai ce ba bai ce ka a nusiya nusiya kamar da shi haƙafa bihinna sai ya tafi ya je ya sadu da matan nan nasa duka kamar yadda ya alkawari alam talibin hunna illa mra'atun wahidatun nisfu insanin a cikin matan nan saba'in babu wacce ta haihu sai mace daya ita kuma da ta shi haihuwa sai ta haifa rabin mutum rabin mutum kama a ce ya faɗo kawai hmm. kai me zai me kai zai yi kawai ba mutum ba bane ai ko nisa insanin kenan qala mai ya ce fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi mu sallallahu alaihi wasallam da ya gama bada wannan labarin shi ya ce law qala insha Allah da annabi Suleiman ya ce insha Allah lam ya halal ba wannan rantsuwar tashi bata ja mishi kafara ba shine alhadatha wa kana zalika darakan li hajatihi da kuma sai zama insha Allah nan kan masa da bi bukatar sa me bukatar sa saduwa kawai me bukatar sa أن تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله Sulaiman ba سليمان فبقاتل ستوي سادوة با dama saduwa kullum yana saduwa da su amma yau sai yake saduwar abu da yake sa ta haifar ita ce ne a haifi ko a haifi yara saba'in kowace ta haifi ɗa saba'in ta haifi ɗaya sun an haɗa su zama ɗaya saba'in to sojoji saba'in ko ai suna da yawa sojoji saba'in Eh. wata ƙasa a afirka ina jin sojojin su sun mutu saba'in nan ko ba wata ƙasa da aka yi rigima kwanaki shugaban ƙasar shi bai ci zaɓe bai ce ba zai ci gaba ba zai sauka ba mutum nawa ka ce da sojojinsa da 'yan sandansa da kowa da customs da immigrations da road safety in suna da shi da komai har da bio duka gabaki daya su nawa ka ce wani zai iya tunowa a ciki kuma an ce ba fi dubu ɗaya ba fa kusa na faɗi sunan ƙasan ne gambiya su tunda zai muna abu ne gambiya ya haya ja ne su nawa aka ce sai na su karanta siyar su nawa aka ce soju da sojojin shi da kowa lokacin da ya ce ba zai fita ba ba zai ba da mulki ba ya sanar da ya an ci zaɓe da ya faɗi zaɓe su ya yi farko shi kuma wanda aka yi ba ya ci zaɓe sai fara harbin iska ya ce sai ya daure shi ce a haka za mu yi da kai kan maka ka shiga gidan gwamnatin ya ce to jirgin ma zaɓen ba ya ce bai da zaɓen ba ya ce bai ya faɗi ba to shi ne sai ce fa ba zai ba shi mulki ba shi ne shugabannin ƙasashen afirka suka tafi suka ta zuwa har da shugaban kasar mu suka je aka zazzauna da shi aka yi magana da shi da shi dai da ya ga an ce najeriya kawai an ce ta su wannan kasa senegal ce ko najeriya ma kamar ta tura sojojinta an ce najeriya ta tura sojojin ta guda nawa ne ya ga sojojin nan aka hada da yan sandan shi da sojojin shi da customs sun su da immigration ɗinsa nan wanda aka tura kawai na najeriya kuma an ce so mun taɓa ne so <laughs> mun taɓa ne da suka zo ba shiga kasar ba sun shiga ƙasar mutuwa su senegal yana da boda da senegal to da haka tun da ya ga wannan yake to ya yadda zai fita hmm. eh, sai wata ƙasa daga cikin ƙasashen afirka ce ta bashi mafakar siyasa ya dawo can haka shi ne wannan sojoji saba'in suna da yawa fa soja saba'in kuma ka ce an zuba soja saba'in a nan garin sai za ka gansu suna da yawa saba'in fa goma goma so bakwai soja kuma ba wai abin da bukatun soja bayan shi sojan kuma sannan akwai jirgin ko? to daga gaskiya ne da soja da bindiga duk gaskiya ne ba a ce ma soja karya ne eh, da bindiga da shi duka gaskiya ne ha hauluhu faɗinsa da ya ce mai ruwaya ne na yake magana kila lahu insha Allah ay ya'ni qala lahu al mala'ika mala'ika yace masa kace insha Allah sai aka mantar da annabi Sulaiman alayhi salam ya kasa kuma insha Allah li yaqdi Allah amran kana maf'ula dan Allah ya tabbatar da abin da ya riga ya hukunta shi ya faru cewa annabi Sulaiman ba zai samu wadannan ƴaƴan ba mun gane ai to kun wannan shine so haka asalin insha Allah kenan mun ba da amsa ta farko ce sai kuma Allah kai mu za mu ji sauran amsoshin Allah madaukakin sarki ya ganar da mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in